Eh? wato wannan ita ce a ah, kawar laila ta cikin fim din nan mai suna fuskar masoya su da haka karku da nan ba da dadewa ba yau muna day 3 ne day 3 insha Allah so insha Allah wannan sunan ta basma kuma final day kamar yadda kuka sani ni ne zakin eh, DOP Zaidu wannan kuma shine Zaidu a shirin fuskar masoya okay Zaidu a zahiri a zahiri kuma mr dalaji mr dalaji ke zilai zilai oke yama to to to to to to ga baban matata wanda zan kwace motarsa da gidansa idan bai bani ita ba alhaji buba alhaji buba alhaji buba alhaji buba shine zai yi wa